baki mai yanka wuya. Wasu jama'a sun saya wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takardun tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. To amma shi ko ya ce a kai kasuwa. Shin da gaske tsadar takardun neman takara na jam'iyyar APC ya hana a sayi takardun da yawa? Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wasu rahotanni da suka karaɗi Najeriya suke bayyana cewa wani gungun jama'a da sunan Fulani da almajirai sun saya wa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suke tabbatar da cewa an ga tsohon shugaban kasar yana safa da marwa a fadar shugaban kasa yayin da kuma wasu rahotanni suka daɗe suna cewa shugaba muhammadu buhari da jam'iyyarsa ta apc suna zawarcin jonathan ɗin to sai dai har kawo lokacin saya masa takardun takarar na apc babu wata sanarwa da aka bayar a hukumance da ke bayyana cewa jonathan ya fice daga jam'iyyarsa ta pdp da ya yi gwamna da mataimakin shugaban ƙasa da kuma ɗungurungum ya zama shugaban ƙasa duk a ƙarƙashinta. ta haka kuma babu wani rahoton da ke cewa shi ɗan jam'iyyar apc ne a halin yanzu to sai dai tuni masu fashin baki suka soma tunanin biri ya yi kama da mutum la'akari da tarukan ganawa da tsohon shugaban ƙasar yake yi kwanan nan da shugaba buhari da kuma sabon shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi adamu a ra'ayin injiniya magaji muhammad yaya wani ɗan kwamitin yakin neman zaɓen muhammadu buhari Wataƙila da akwai abin da APC ta gani da yasa take zawarcin Goodluck Jonathan. To, a kullum gwamnatoci suna tafiya tankar hankaka ne. In ka ga bakinta dole ka ga farinta. Kamar lokacin Jonathan a gaskiya mun kushe shi babba a kan maganan Boko Haram. amma a kan sauran tsarin abubuwa a arhan kaya a wannan lokacin yana da sauƙi kamar su shinkafa da sauran kan abinci bai ta'azzara ya kai wannan farashin na yanzu ba da lokacin ma bai fi dubu bakwai zuwa dubu takwas ba kamar kuma canjin naira zuwa dala a wannan lokacinsa a gaskiya yana ƙasa sosai bai fi naira ɗari da sittin zuwa ɗari da tamanin ba wanda muna fata gwamnatin nan kafin ta ƙare ta ƙoƙari ta gyara in ba ta yi ƙoƙari ta gyara ba mafi yawan 'yan najeriya za su sa gejin cewa wancan gwamnati na jonathan ya fi na muhammadu buhari ta ɓangaren financial sector da commodities da sauransu illa iyaka za a ci wajen boko haram an ci yaƙi an gama da shi amma bayan wannan kuma sai kuma bandit suka zo to don haka jonathan yana da alherinsa a wajen sauƙin abubuwa na canjin kuɗi zuwa a abinci da sauransu wannan gwamnati kuma ta yi kokari wajen kashe boko haram ko wannan shi yasa shi shugaba buhari ya bar godun emefiele ne gwamnan babban banki wanda jonathan ne dama ya nada shi to a fahimtar mu zuwa muhammadu buhari a gwamnati ya ce a treasury din kusan babu komi dole rike wanda ya samu a kai ya bincike ya kuɗin suka yi shi da ya rike treasury shi ya san yadda ya raba kuɗi don haka ya da su dalilin da ya sa rike shi kenan a wancan lokacin to kasan shugaban muhammadu buhari dattijo ne mai kokarin binciko duk wanda yake tunanin zai kawo kasar alheri in gwani ne akan sa dalilin da ya sa ma ya ɗauko irin su abdullahi adamu waɗanda suke gwanaye ne a lokacin pdp amma da da su yanzu a apc ɗin ganin cewan watakila akwai abin da da suka iya da zai ciwa zai ciwa ƙasar gaba yake tunani a wannan lokacin ma don a ciwa ƙasar gaba to dalilin da ya sa watakila ma ya taimaka wajen sashi a chairman na party. kamar Okpabio ma a wancan gwamnatin ba irin zagin da ya wa APC ba amma Muhammadu Buhari kasar ce a gabansa yana tunanin duk wanda ya ɗauko watakila akwai abin da zai kawo na gyaran kasar watakila shi yasa ɗauko irin waɗannan mutanen ya haɗo su cikin wannan gwamnatin. To sai dai kuma wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP Dr. Ladan Salihu yana ganin sabon ƙawancen APC da shugaba Jonathan tamkar wata babbar kasawa ce ga jam'iyyar da ta kada gwamnatinsa ta ɗare kan mulki. Shi uh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Jonathan suna da alaƙa kyakkyawa saboda a lokacin da aka ce an uh, bayyana zaɓe tun kafin ma hukumar zaɓe ta ce ta bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zaɓe. Shugaba Goodluck Jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lallai cewa ba zai ci wannan zaɓe ba ya ɗauki wayansa ya kira shi to daga nan suka ƙulla zumunta da fahimta da abota sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza aka ɗan ƙasar nan aka baƙanta shi aka nuna cewa bai san komai ba bai san kowa ba bai iya mulki ba aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewan al'amura yau kuma jam'iyyar apc shi take barbara take su ya zo ya shigo cikin tafiyarta ai kaga gazawa ya kai gazawa a ɗaya ɓangaren kuma sanarwar ƙara wa'adin sayar da takardun tsayawa takarar zaɓe da jam'iyyar apc mai mulki ta yi ya janyo ra'ayoyi mabambanta a yayin da kuma ake baza jita-jitar cewa tsadar takardun takarar jam'iyyar ya hana ta samun cinikin takardun mai yawa wani al'amari kuma da ke jan hankalin jama'a a takardun tsayawa takarar na apc shine wani gurin da ake buƙatar rattaba hannun janyewa daga takara da kuma aka tilasta wa duk wanda ya saya ya sa hannu a kai ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc na ƙasa dattawa ali kumu ya yi ƙarin haske akan waɗannan lamuran. jam'iyyar apc ta yarda cewa ta ƙara wa'adin kwana biyu gb sabida ƙorafe ƙorafe da roƙo da mutanen najeriya suke ta yi cewa a ƙara musu koda kwana ɗaya bisa adalcin jam'iyyar apc da kuma farin jininta ya sa jam'iyya muka zauna muka yadda cewa za a ƙara wa mutane kwana biyu ranar jibi alhamis sannan dawo da fom wanda bai dawo da shi ba ya dawo da shi ranar juma'a sannan za mu fara sikirinin ranar asabar da lahadi in allah ya yarda in allah ya kai mu insha allah da an yada labarin cewa mutane ba sa iya saya kuma kamar an bar forms din ma da yawa ba saya ba amma yanzu na lura ana ta saya shi yawan sayan ne yasa kuka kara wa'adin ko ko me ya faru kazalika zuwa yanzu nawa kuka tara man nasiru maganan da na gaya ma wannan abun ya biyo ne bayan roƙe-roƙe da 'yan najeriya da kuma farin jini na jam'iyyar apc sannan maganar da kake tambaya na nawa aka tara already jiya national organizing secretary ya hira da ku ya gaya muku alkalaman yawan mutanen da suka saya amma in kuna bukatan detail gobe in allah ya kai mu za mu nema za mu baku kuma za mu sanar da duk duniya kowa ya sani to yin haka ne akwai wata takarda da ta bayyana cewa duk wanda ya cika wannan fom din sai ya rubuta cewa ya janye shin wace hikima ce mutum gashi ya saya kuma ya sa hannu akan cewa ya janye e na ji an taɓa yin irin wannan tsari a jam'iyyar cpc a shekara ta daya. wannan tsari ne na jam'iyya kuma doka ne na jam'iyya kuma ba a kan jam'iyyar apc aka fara ba duk jam'iyyu kowace tana da irin kalan nata kuma duk ɗan jam'iyya mai son ya shiga ya yi takara a jam'iyya ya kamata ya bi umarnin jam'iyya kuma eh, jam'iyya tana da tsari kuma dokoki ko tsarin mulkin jam'iyya ko na najeriya ya yarda cewa jam'iyya ita take tsida ɗan takara ɗan takara baya tsida kansa so wannan ni ban ga wani abu sabo ko wani abun mamaki ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.